الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بوصية الله لكم ولمن كان قبلكم تقوى الله فهي وصية لخلقه الأولين والآخرين يقول سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله اجعلوا بينكم وبين عذاب ربكم وقاية بفعل أوامره والبعد عما نهى عنه وهو سبحانه القائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيا عباد الله لقد انقضى رمضان لكن الصيام لم ينقضه وانقضى رمضان لكن القيام لم ينقضه وانقضى رمضان ولكن ولم تنقضي تلاوة القرآن من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت بئس العبد لا يعرف الله إلا في رمضان إن كان الصوم المفروض قد انقضى فإن من نافلة الصوم صيام ست من ست من شوال وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها ورمضان بثلاثمائة وست بستين وست بستين وهذه عدة أيام السنة ولئن كانت التراويح قد انقضى وقتها فإن قيام الليل ما يزال مشروعا مرغبا فيه صح عنه صلى الله عليه وسلم وعلى آله أنه قال من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام في ليلة بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين وفي رواية كتب من الذاكرين الله كثيرا والله إنه لغافل من غفل عن القيام بعشر آيات صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل فيا عباد الله لا تكونوا كمن كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل عباد الله دونكم رواتب فالزموها وهي اثنتي عشر ركعة ركعات ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله اثنتي عشر ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ثم ذكر هذا ثم ذكر هذا والوتر يا عباد الرحمن فلا تضيعوه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن وكتاب الله فلا تضيعوه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وتدبروا عباد الله معاني الله فيه معاني الله فيه وفعلوا الخير فلا تعدموه وفعلوا الخير لعلكم تفلحون أنفقوا من مال الله الذي آتاكم وجعلكم مستخلفين فيه فإن الله فإن لله ملائكة يقولون اللهم آت منفقا خلفا وآت ممسكا سلفا وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين أزموا الله عباد الله بتقديره وإجلاله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أزموه بتعظيم شعائره ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عظموه بتعظيم حرماته ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه إن خير إن خير إن خير لكم عند إن خير إن خير لكم عند ربكم أن تغضوا أبصاركم وتحفظوا فروجكم ذلك أزكى لكم إن الله خبير بما تصنعون إن خيرا لكم عند ربكم أن تكفوا عن أكل الحرام من الربا والرشوة والغش وأكل مال اليتيم وأكل أموالكم بين أموالكم بينكم بالباطل إن خيرا لكم عند ربكم أن تنكروا على من فعل ذلك وتدعوه إلى كف أن إلى كف عنها والتوبة منها إن خيرا لكم عند ربكم أن تعظموا حرماته بمعرفتها واجتنابها وتهذير منها والإنكار على الواقع منها ذلكم خير لكم عند ربك عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ورب واقع في الحرام قد دنا عجله ولم يتب ورب غافل لائن قد حان موته ولم ولم يتب من بطأ به أمله لم يسر به نقبه ومن قادت به فعلته لم ينهدي به جميل صورته إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم دعوا الأماني وألزموا الجاد فعلا وتركا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا فأسلموا وجوهكم لله وأحسنوا واتبعوا ملة الحنيف إبراهيم فبذلك أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم وما أنتم إلا اتباع قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تختلفون فيا عباد الله فدع الكسل وانشد لترضى الله فما العمر إلا أيام إذا انقضى بعضها فقد, فقد انتضى بعضك كل يوم يأتي عليك قد فقد نقص فقد نقص من عمرك اليوم وفأمرك حقا هو ما بقي من الأيام من أجلك أما قد ما مضى فقد فات بما فيه من خير ومن شر وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعد الطاعة فواسلوا الطاعات وأوصلوا القربات ولا يكن آخر أحدكم بالقرآن خاتمة رمضان ولا بالقيام آخر الليالي ولا بالبر والجود أيامه الخوالي فالرقيب مطلع والكرام الكاتبين لا يبخسونك حقك ونضع الموازين الكسة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أهساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فما شيء من عملك بضائع بل ستجازى على القليل على الفتيل هل جزاء الإنسان إلا الإنسان من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها من جاء بالحسنة فله خير منها فارغبوا إلى الله فيما عنده من الجزاء وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا عباد الله لنحذر الذنوب والمآسي أيها الإخوة المؤمنين وعليكم بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى والإيمان بالله والتقوى أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا خالصا وسلامة دائمة يا رب العالمين ألا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ارزقنا أعمالا صالحا بعد الرمضان اللهم ارزقنا أعمالا صالحا بعد الرمضان اللهم اجعلنا في من يقرؤون القرآن ليلا ونهارا وارزقنا قيام الليل بعد الرمضان يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم مؤيدا ونفيرا وظهيرا اللهم إنهم جياع فأطعمهم وحفاة فأحملهم وأرات فاقصهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأهزاب اهزم أعداء المسلمين يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة على ولايتنا خاصة وعلى نيجيريا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tana magana kan meye bayan ramadan za ka koma gidan jiya ko za ka miƙe da ayyukanka da koya daga ramadan meye a bayan ramadan wannan ita ne hudubar da ta farko kenan a bayan ramadan meye bayan ramadan sauran amsoshin kai za ka bayar da kanka amma dai mu za mu gaya maka ayyuka na gari waɗanda ya kamata ka dage da yin su kada ka koma ruwa kada ka koma wasu munanan abubuwa godiya ta tabbata ga Allah shi kadai kira da aminci tabbata ga wanda babu wani annabi a bayansa muna shaidawa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne Allah ka yi tsira tare da aminci a bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya da mika wuya gaba ɗaya tare da sallamawa bayan haka ya ku ƴan uwana muminai ina muku wasiya tare da kaina da jin da wasiyar da wato take a gare ku ga wasiyar da kuma take ga waɗanda suke kafin ku shine tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wasiya ce wadda Allah ya yi ma halitta ta farko da kuma ta ƙarshe Allah tsarki ya tabbata gare shi yana cewa hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba ma littafi kafin ku ko kuma mun yi umarni ga waɗanda muka ba ma littafi kafin ku har ma da ku din cewa mun muku umarni da ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah ku sanya a tsakaninku da tsakanin azabar Allah tsoron Allah ku ya zamanto kariya gare ku daga barin azaba ta hanyar aikata umurce-umurcen da Ubangiji ya umurce ku da su ta hanyar nesantar abubuwan da shi Allah ɗin ya hane ku da su sarki ya tabbata ga Allah yana faɗi cikin littafinsa yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoro kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah Allah muke roƙo mabuwaye da ɗaukaka ya sanya ni ya sanya ku cikin bayinsa masu tsoron Allah waɗanda ranar mutuwarsu babu tsoro ranar tashin su a la'ira ba su da bakin ciki ya ku bayin Allah hakika ramadan ya wuce sai dai fa ramadan ya wuce ne amma azumi bai wuce ba babu shakka ramadan ya wuce amma tsayuwar dare fa ta wuce ba ramadan ya wuce amma karatun alkur'ani fa bai wuce ba wanda ya zamanto yana bauta dan ramadan to ramadan ya ba da baya kuma ya tafi wanda yake bautata ma Allah to Allah rayayye ne baya mutuwa tir da bawan da ya zama bai san Allah ba sai cikin watan ramadan ko da dai azumin da aka farlanta masa ya riga ya wuce to amma ya sani cewa akwai na filfilin azumi akwai ma sittatu shawwal ya zo a cikin sahihi muslim daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda ya azumin ramadana nan sai ya biyar da shida na shawwal zai zamanto masa kamar azumin shekara gaba daya wannan ku yana faruwa ne saboda kyakkyawan aiki guda daya ana ba da misalin ta guda wato guda goma ramadan yana tare da kwana 300 sannan sittatu shawwal wato suna kwana 60 wannan shine kirgen shekara gaba daya duk da cewa idan tarawihi ta wuce to nafilfili fa ba su wuce ba qiyamul laili yana nan ma bai gushe ba Allah yana shar'antawa na cewa akwai nafilfilin dare Allah yana kwadaitarwa manzo Allah yana kwadaitarwa ya inganta daga manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa wanda duk ya tsaya cikin dare da ayoyi guda goma wannan ba za a rubuta shi cikin rafkanannun mutane ba wanda ya tsaya cikin dare da ayoyi guda ɗari za a rubuta shi cikin minan qanitin haka wanda ya tsaya da aya guda dubu cikin dare za a rubuta shi cikin mukantarin ya zo a wata ruwayar wanda Allah yana cewa za a rubuta shi cikin masu yawan ambatan Allah da yawa ya kai bawan Allah wallahi babu rafkanan ne sai mutumin da ya rafkana daga barin kiyamun laili da ayoyi guda goma cikin dare ya inganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya kai bawan Allah kada ka kasance kamar wane ya kasance yana tsayuwar dare sannan sai ya bar tsayuwar daren ya kai bawan Allah kada ka kasance kamar wane wane ya kasance na tsayuwa amma kuma daga baya ya zo ya bari ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa yana cewa ma dalla da mutumin da bawan Allah ne da ya tsaya ya yi tsayuwar dare da ya samu darajoji masu yawa ya ku bayin Allah bayan ku akwai nafilar da ake kira rawatib lalle ku luzumce ta ita ce raka'a goma sha biyu wato raka'a guda biyu kafin asuba raka'a guda hudu kafin azhar raka'a guda biyu bayan azhar raka'a guda biyu kafin magariba raka'a guda biyu bayan isha ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda ya sallaci waɗannan dan Allah raka'a goma sha biyu za a gina masa gida a gidan aljanna sa'an nan sai manzon Allah ya sake ambato yana cewa ina umurtan ku da yin muturi ya ku bayin Allah kada ku tozarta yin muturi ku daina yin sa ya zo daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku yi wuturi ya ku masu alqur'ani littafin Allah yana nan kada ku tozarta shi ku karanta shi Allah yana faɗi da hikayar yana gaya wa manzo yana cewa banza Allah zai kai karan al'umma ranar tashin alkiyama sai sai ya ubangiji mutane na sun riki alkur'ani abun cewa ba sa karanta shi ba sa tadabburi da ma'anoninsa ba sa tadabburi da abin da kake faɗa musu ba sa aikata aikin alheri ya ku bayan Allah ku aikata aikin alheri kada ku rasar da ayyukan alherai da kuka ɗauko su cikin ramadan ku aikata aikin alheri babu shakka za ku samu manya-manyan rabo a gobe kiyama ku ciyar daga cikin dukiyar da Allah ya baku wanda Allah ya sanya ku ka zamanto halifofinsa a cikinta lalle Allah da mala'iku suna wato wato lalle Allah da mala'iku suna magana suna cewa ya Allah ka ba ma wanda ya ciyar mayewa daga gurbin abin da ya ciyar wanda ya rike ya ruwa ya Allah ka samar masa da asara ubangiji yana cewa duk abin da kuka ciyar na alhairi zan rubanya shi domin ni ne mafificin mai arzurtawa in ji shi Allah ku girmama Allah ya ku bayin Allah ku kaddara shi ku bashi darajarsa ku kamba ma shi ku girmama shi ya Allah a wata a wata ayar yana cewa ai ba su kaddara ni ba su girmama ni matukar girmamawa ba gashi kasa gaba ɗayanta zan rike ta a dankar hannuna ranar tashin alkiyama sana sama zan nan ɗaya ta wato a hannuna na dama ku girmama Allah ya ku bayin Allah ku girmama shi ta hanyar girmama wuraren ibada ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa hakanan wanda duk ya girmama wuraren ibada yana daga cikin alamomi na jin tsoron Allah ko kuma zuciyarsa tana cikin jin tsoron Allah ku girmama Allah tabaraka wa ta'ala da girmama dokokin da ya saka muku yana faɗi a cikin littafi yana cewa wanda duk ya girmama waɗannan abubuwa to akwai alheri tattare da shi mai yawan gaske daga wajen ubangijinsa idan alheri ya aikata nan ga ubangijinsa zai samu saboda haka ku rintse idanuwanku daga barin kallon haram ku tsare farjojinku daga barin zina wannan zai tsarkake muku imanin imaninku Allah yana ba ku labari da abubuwan da kuke aikatawa idan ka aikata alheri nan ga ubangijinka shine ka kame daga barin jin haram ka kare daga ka kame daga barin riba ka kame daga barin rashuwa, ka kame daga barin gishu ka kame daga barin cin dukiyar marayu ka ku kame junanku daga barin cin dukiyar ku a tsakaninku ta hanyar barna lalle wannan zai zama muku alheri kuma alheri ne a wajen ubangijinku tabaraka wa ta'ala ku musantawa ko kuma ku nuna kiyayyar ku ga wanda duk yake aikata irin waɗancan munanan ayyuka ku kirawo shi zuwa ga kamewa daga barin wannan ku kuma kiraye shi zuwa ga yatuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala lalle babu shakka ku girmama Allah ubangijinku ta hanyar neman ilimin sa ta hanyar neman karanta littafin sa ta hanyar nesantar munanan ayyuka ta hanyar tsorantuwa daga dukkan abubuwan da ya haramta babu shakka wanda ya afka cikin munanan ayyuka to babu shakka ya shiga cikin sharri wanda ko ya zamanto cewa ya hana kansa daga aikata aikin alheri ya sance su to wannan shine mafi alheri a wajensa kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa domin Allah ya kasance mai yawan karban tuba kuma mai tausayi da yawa waɗanda suke afkawa cikin haram watakila ajalin su yayi kusa ba su tuba ba da yawa waɗanda suka rafkana daga barin Allah zukatan suna cikin dimuwa babu shakka watakila lojin ajalinsu ya yi kusa kuma gashi ba su tuba ba duk wanda ya jinkirta aiki ya yin aiki to babu shakka 'ya'yan shi da zuriyarsa ba za su gaggawa wajen aikata aiki ba wanda ya zauna kawai baya aikata aikin komai baya yunkurawa domin ya aikata aiki yana zaune ne bai yin aiki sai dai ya siya sha kawai ya gida jiki Allah tabaraka wa ta'ala baya kallon surar mutane baya kallon jikin mutane yana kallon izuwa ga zukatan mutane ne da irin abubuwan da mutane suke aikatawa ku bar dogon buri wanda ba za ku iya cikawa ba ku nizimci jaddada ayyuka kyawawa ko kuma ku nesanci munanan ayyuka burin ku ba shi bane yake tabbatuwa burin ahalul kitabi ba shi ne yake tabbatuwa ba Allah ya ce duk wanda ya aikata mummunan aiki za mu yi masa sakamako da mummunan aikinsa sannan ba zai samu wani majibincin al'amarinsa ba wanda zai taimaka masa wanda duk ya aikata aiki nagari namiji ne ko mace yana da imani da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce waɗannan su ne masu shigewa cikin gidan aljanna ba za a zalunce su da daidai kwayar dubino ba wanda duk ya kyautata addini ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah ya aikata kyawawan ayyuka yana mai kyautatawa kuma ya bi addinin nan na annabi Ibrahim wanda ya karkace daga barin hada Allah da wani ya musuluntar da fiskarsa zuwa ga Allah ya miƙa kanshi zuwa ga Allah ya kyautata zuwa ga Allah ya bi wannan addini wanda ya zamanto miƙeƙe wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umurce shi da bi ba ku da wani abu sai dai ku duwan nan addini din domin Allah yana faɗin cewa ka gaya musu lalle shiriyata tana wajen ubangiji na lalle Allah ya shiryar da ni hanya wacce take madaidaiciya addini tabbatacce tsayayye shine hanyar da annabi Ibrahim alaihi salam ya tafi bai kasance daga cikin waɗanda suke masu hada Allah da wani ba ya sake faɗi yana cewa ka gaya musu da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata duka na Allah ne bai da abokin tarayya da wannan aka umurce ni ni ne na farkon masu mika wuya zuwa ga Allah ka gaya musu cewa yanzu za ku nemi wani Allah ba Allah ba ya zama ubangijinku bayan Allah shine ya halitta ku shine ubangijin komai babu shakka babu wata rai da za ta aikata wani abu face wannan sakamakon abun yana kanta babu wata rai da za ta dauke wa wata rai wani wata rai wani laifi sa'annan za ku dawo zuwa gare ni inji Allah tabaraka wa ta'ala zan ba ku labari daga abin da kuka kasance kuna sabawa ko kuma zan ba ku labari daga abin da kuka kasance kuna aikatawa ya kai bawan Allah ka rage kasala ka yi nishadi wajen bauta ma Allah ka yi kokari ka fa sani cewa a rayuwarka babu abin da ya rage sai dan kaɗan. idan wani ya tafi to ya tafi da sashin jikinka ne ko dukkan wani wuni da zai zo maka to babu shakka ya rage maka tsawon rayu ne a cikin wannan rayuwa don haka rayuwarka gaskiya ce ma ba abun da ya rage maka sai yan kwanaki kaɗan wanda watakila ajalinka yana kusa da kai babu shakka abun da ya wuce fa ya wuce abun da kai na alheri ya tafi abun da ka aikata na sharri shi ba ya tafi babu wata rai da ta san abin da za ta aikata gobe babu wata rai da ta san a ina za ta mutu Allah yana ana ba ku labari kuma Allah masani ne yana daga cikin alamomin an karbi aikinka shine yin da'a bayan da'a ku sadar da ima Allah da'a ku sadar da ibadunku zuwa ga Allah kada ya kasance karshen alkawarin ku da alƙur'ani ramadan ne bayan an ramadan ya wuce to shikenan ba za ku karanta alƙur'ani ba ku zamanto cewa kada ya zamanto karshen alkawarin ku na tsayuwar dare da watan ramadan ne kadai kada kuma ya zamanto kyautar ku da kyautatawar ku ya zamanto kawai a cikin kwanakin da suka wuce ne wanda yake sauraron ku yana ganin ku shine Allah mala'iku masu rubutu masu girman daraja suna rubutawa ba za su tauye maka komai ba daga cikin ka idan ka aikata Allah kuma ya ce zan sanya maka mizani a ranar tashin alkiyama ba zan zalunce ka da komai ba idan aikin ka ya kasance misalin ƙwayar zarra ne to babu shakka zan zo maka da shi kuma ya isa maka hisabi akan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ina sakin ya littafi na ayyukan mutane kowa yana gani mujirmai za ka ga ba sa son kallon littafin saboda abin da ke cikinsa suna cewa kai tonsu me ya samu wannan littafi baya barin karami ko babba sai ya kiyaye wannan aiki ya samu abin da ya aikata a tile a gabanka kuma ubangiji ya ce ba na zaluntar kowa babu wani abu na daga aikinka da zai zamanto ya tozarta Allah tabaraka wata ala zai sakin ka maka akan dukkan aikinka karaminsa da babba Allah ya bayyana cewa babu wani sakamako na kyautatawa sai kyautatawa wanda duk ya zo da abu mai kyau to zan bashi guda goma wanda ya zo da mumuna guda ɗaya ba zan sakanka masa da komai ba sai guda ɗaya wanda ya zo da abubuwa mai kyau guda ɗaya yana da abin da ya fi wannan abin alheri ku yi kwaɗayi abin da ke wajen Allah tabaraka wa ta'ala na lada da kuma sakamako babu shakka kun gama watan azumin ramadan ku yawaita tuba ku yawaita ayyuka nagartattu ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ku muminai babu shakka za ku samu babban rabo ya ku bayin Allah ina hada ku da Allah ku ne sanci zunubi ku ne sanci aikin sabo ya ku bayin Allah ƴan uwa mu'minai ina hada ku da cewa ku yawaita istighfari ku yawaita tuba zuwa ga Allah ku jaddada imanin ku zuwa ga Allah ku gyara takawar ku zuwa ga Allah Allah kaɗai muke roƙo ya mana mawafaka wajen karɓan ayyukanmu da kuma ayyuka nagartattu wa zamanto cewa masu ikhlasi ne zuwa ga Allah da kuma ba mu tabbaci da salama da kukuta daga dukkan wani zunubai da shigewa cikin wato aljannarsa ya ubangijin talikai ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam lalle Allah da mala'iku suna yi wa manzan suna yi wa manzan suna yi wa manzan Allah salati ya ku masu imani lalle ku yi wa Allah ku yi wa manzan Allah salati tare da sallamawa Allah ka kai tsira a bisa wannan manzo tare da alayansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi shi Allah muna roƙonka ka buwa yadda musulunci da musulmai ka daga musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah muna roƙonka ka azurta mu wato da ayyuka nagartattu bayan Ramadan Allah muna roƙonka ka azurta mu da kyawawan ayyuka bayan Ramadan Allah muna roƙonka ka azurta mu da kyawawan ayyuka bayan Ramadan. Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su ci gaba da karanta littafin Allah dare da rana. Allah kai mana arzikin tsayuwar dare bayan watan Ramadan. Ya mafi tausayin masu tausayi. Allah ka kasance da dukkan wasu musulmai da suke da rauni a ina suke a duniya ya Allah Allah ka kasance mai karfafa su ka kasance mai taimaka musu ka kasance mai bayyanar da su ya Allah sun kasance suna jin yunwa Allah ka ciyar da su sun kasance ba su da sutura Allah ka yi musu sutura sun kasance tsiraitattu ne ka musu sutura ya Allah sun kasance an dalimce su ka taimake su sun kasance an dalimce su ka taimake su ya Allah ya Allah wanda ya saukar da littafi wanda yake tafiyar da gajimare wanda yake rusa kungiyoyin kafirci rusa makiyanka makiyanka makiyan musulunci makiyan musulmai ya mai karfi gagarar buwa yau ya wanda ya fi kowa karfi kai mai iko ne a bisa komai ya Allah muna roƙonka shiryarka ya Allah muna roƙo ka sanya zukatan mu zamanto masu tsoronka Allah ka sanya mu kamammu kamilallun mutane salihai ubangiji ka wadata mu da wadatarka ya Allah ya Allah muna roƙonka aljanna muna neman tsari daga barin wuta ya Allah muna roƙonka ka kyautata wannan addini namu ubangiji ka kyautata addini mu domin shine kariyar mu ya Allah ya Allah ka kyautata a gare mu duniyar mu domin a cikin ta muke rayuwa ya Allah ka kyautata lahirar mu domin ita ne makomar mu ya Allah ubangiji muna roƙonka ka sanya rayuwa ta zaman to kari akan dukkan kowane irin alheri da zamu samu ka sanya mutuwa ta zame mana hutu ya Allah daga dukkan wani bala'i ya Allah muna roƙonka buɗaɗɗun alhairanka ya Allah da cikin cikakkun wato alhairanka ya Allah na farkonsu da na ƙarshensu ya Allah bayyanannunsu da ɓoyayyunsu ya Allah muna roƙonka girman darajar ka, ya Allah baɗaukaki a cikin gidan aljanna ya ubangijin talikai Allah ka taimake mu kada ka taimaka a kanmu Allah ka taimake mu kada ka taimaka a kanmu ya Allah ya Allah ka yi tanadi gare mu kada ka yi tanadi a kanmu ya Allah Allah ka shiryar da mu ya Allah ka sauƙaƙa mana dukkan al'amura ka yassara mana shiryar ka ya Allah ka taimake mu akan wanda ya zalunce mu ya Allah ka sanya mu zamanto masu yi maka godiya Allah ka sanya mu masu masu tuna ka da yawa Allah ka sanya mu mu zamanto cewa masu komawa zuwa gare ka da kaskantar da kai Allah ka sanya mu masu komawa gare ka ya Allah Allah ka karbi tuban mu ya Allah da muka tuba Allah ka wanke mu daga zunuban mu ya Allah ka tabbatar da hujjojin mu ya ya Allah ka tabbatar da harsunan mu akan gaskiya ya Allah na dadadan zuciyar mu na munafurci ka cire shi ya Allah Allah muna roƙo ka gafarta mana kai mana gafara akan abin da muka gabatar da abin da muka jinkirta abin da muka bayyanar da abin da muka boye da abin da kai kafi mu sani da shi ya Allah kai ne na farko kuma kai ne na ƙarshe babu wani mai babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai muna roƙonka afuwarka ya Allah domin kai mai afuwa ne kai mana afuwa ya Allah ka ji tausayin mamatan mu ya Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ya Allah ka ji bintar da al'amarin mu zuwa ga wanda ya zamanto mai tsoron ka ya Allah muna roƙonka ya Allah kada ka gusar da ni'imar ka gare mu ya Allah kada ka juya mana baya ya Allah kada kuma ka kama mu da azabar ka fujua ya Allah ka tsare mu daga dukkan fushinka ya ubangijin talikai Allah muna roƙon ka saukar da aminci da zaman lafiya a wannan jiha ta Gombe a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗaya ubangijin talikai Allah muna roƙon ka ba mu rabo mai kyau a duniya ka ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim qumu ila salatikum wa